Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Amina Bahari Auna. saba a duk ranar Juma'a. Shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. Inda a yau ma goma sha takwas ga watan Nuwamba za mu tattauna ne akan ƙalubalen da masana'antar fina-finai ke fuskanta a jamhuriyar Nijar. haka yake hadiza masu sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa a jamhuriyar Nijar ya gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci mu na ƙwalama. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da leƙawa zauren tattaunawarmu a jihar Maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Inda wakilin sashen Hausa Mansur Sani ya gayyato mana masu ruwa da tsaki a masana'antar nishaɗin fina-finai na jamhuriyar Nijar domin tattaunawa akan makomar fina-finai da waƙoƙin Hausa a Nijar. Masu mu Mansur Sani ke muku sallama a cikin wannan shiri na yau da gobe daga nan birnin Maradi na jamhuriyar Nijar. Babban dai kalubalen da matasan jamhuriyar Nijar masu gudanar da fina-finan Hausa ko wasannin kwaikwayo da waƙoƙin Hausa ke fuskanta shine rashin sabin tallafi. Hakan yasa da dama daga cikin matasan na Nijar da suka rungumi waɗannan wasannin a baya yanzu sun dawo daga rakiyarsu. A Nijar dai ba kasafai ake samun 'yan kasuwar ƙasar a wannan wasanni na fina-finan Hausa ko kuma waƙoƙi. wannan lamarin na cikin jerin dalilan da yasa wasannin ba su kai labari ba a kasar ta Nijar. Duk da cewa matasan da suke gudanar da waɗannan wasannin na da hazaƙa sosai. Domin tattaunawa kan wannan lamarin yanzu haka ina tare da. Eh ni sunana Basir Garba kuma darakta ne na fim Hausa. Yawa sai kuma Eh, assalamu alaikum ni suna na faruku ina so producer ne ni sannan actor ne ni a masana'antar shirin fina-finai Nijar Nigeria. Masha Allah sai kuma Assalamu alaikum sunana Maimuna Ibrahim wadda aka fi sani da Mami Fullo. Ni mawaƙiya ce waƙan Hausa sannan kuma ina fitowa a cikin fim Hausa ma'ana dai jaruma. To masha Allah. To da waɗannan jarumai da kuka ji a cikin wannan shiri da su ne za mu tattauna matsalolin da ake fuskanta a cikin wannan sana'a da kuma hanyoyin bi domin magance su. Bari in faro da tushe baki ɗaya. ma'ana mai ba da umarni ah, basira garba menene za ka iya cewa idan an ce fim ko waka a matsayinka na mai ba da umarnin yadda za su hitowa mutane sa kalla su yaba Wace irin nishadi ko wani irin sako ko kuma menene fa'idar waɗannan abubuwa ka yi tambaya game da fim ko kuma ainihin wakar hausa da ake gabatarwa to kamar dai da aka sani kowane kasashe na duniya suna gabatar da irin waɗannan shirye-shiryen kuma suna da dalilansu manuhohin duk guda ne illa iyaka bambancin daga addinai ne zuwa al'adu da kuma zamani da ake tarayya tunda duk wani mutum duk wani dan fim a duniya ko kuma in ce marubuci zaka ga tunaninsa akan abu uku ne yake tafiya al'adansa addinin shi to kuma sai zamani da ake haɗaka da kowace duniya za ka ga ana tafiya tare to shi dai fim babika gare da dama na farko dai fim kowa ya san ana gudanar da fim domin tunatarwa wato aka ce tunatarwa za a yi nuni akan abin da aka san ana yi amma mutane sun bar shi a baya maimakon ina alkhairi ne to za a yi kokarin tunatar da mutane cewa kawo awar abu kaza a mm. baya domin sa shi gaba shine alkhairi yawa sai kuma faɗakarwa faɗakarwa mutum na amfani da abubuwa waɗanda suke ga su suna iya bayar da aibu to amma kuma bai san su ba ka ɗauka yanzu kamar sigari yara da yawa suna shanta amma ba sa iya sanin miye matsalanta kawai su suna ɗaukata a matsayin kwalliya to kana son ka faɗakar dole ka samar da mai shan taba kuma ka nuna illar da taba take yaro Ka ga dole ka faɗakar da ta da shi hmm. sai bangaren ilmantarwa shi kuma ilimi da ma mutum bai sani ba kana kirkira su a rubutu ka gabatar da shi ka ringa nuna masa abu kaza an aka yi kaza kaza yake zama abu kaza kuma aka yi kaza kaza yake zama ka ganin ka ilmantar da shi to sai bangaren nishadi kana rage ma masu damuwa da kwanci damuwa a cikin rayuwarsa su kuma nishadi kan yi abu ko ka sa mutum dariya ka sa shi da cikin yanayin raha inda zai hana shi ba shi damar yin tunanin nukan da suka zama to musamman na matsala kasan mafi yawa idan ana magana tunani kan kaga a ce mutum tunani na yaya za yi ko kuma alkarai da dama sun saya matsala to da matsalar tunani da ake magana za ga mutum damu abin da ya wuce ko kuma na damuwa ne abba ya fita daga rayuwarsa mm. to kaga in ka saya a cikin nishadi to kana sa shi ya shiga mantuwa ta yadda hakan na zama sauki gare shi to a takaice dai ka ji su amfanin fim ilmantarwa ne tunatarwa ne sannan kuma nishadantarwa ne fina-finai da ake yi da wasanni har ma da waƙe-waƙe wanda wasu suke masa kallo zamani wasu su kiraye su da dandali a wannan jiha ta mara da ma ƙasar nijar baki ɗaya wace irin rawa ce za ka iya cewa suke takawa ko kuma za su iya bayar da gudunmuwa ga al'ummar mu na ƙasar nijar da ma hausawa To, kamar dai da hankulan mutane suka rarraba kashi-kashi to haka nan ne su kansa yaran man ko kuma in ce star star su haka suka rarrabu fitaccin mm. fitacci suka rarrabu mm. haka masu kallon su ma kwakwalansu da sun rarrabu daban-daban. saboda dalilan da yasa na ce haka abin na da alaka tun daga marubuci ne kuma shi darakta da abin da ka gaba da umarni to kamar ya yarda da shi ne shi yasa yake tafiya da shi ko da ma a ce matsala ne kenan baka yarda ba ba za ka ta abin ne a ce sai ka sa hannu sannan ka saka hannu to shi ne shi fim kawai hokka yake tafiya da shi gaskiya a zahirin gaskiya idan mutum na gari ne to za ka ga aikinsa yana nuna nagarta da dacewa da kuma kasancewa ana yi domin taimaki al'umma ne idan kuma aka rashin sa'a mutumin da ke kokarin ya wannan abin ba mutum bane na gari to za ka ga akwai sakarci a cikinsa tunda a yanzu haka za ka gani a fina-finan duniya ko kuma muka dawo afirka kamar nigeria ma da kusanci da mu zaga cewa ana yaba wasu ana ba lamba yabo wasu kuma suna can ana neman su suna ta guje-guje suna faɗa wasu jihohi don su mun su ɓoye kansu kuma sun yi fice wannan yake nuna maka cewa kowane dan adam da irin tunaninsa kuma tunaninsa ne yake son nuna ma duniya to idan ya zama tunaninka ba na kwarai ne to duniya za ta shiga matsala idan kuma tunaninka na kirki ne to duniya za ta kare da kai wannan shine faɗakarwa ko kuma amfanin waka ko kuma fim sakonnin da ake so a nuna a duniya ke. To, mun gode sosai Basir Garba mai ba da umarni da harkata kenan a cikin masana'antar fina-finan Hausa a jihar Maradi. Idan na zo gare ka Faruku me za ka ce a matsayin ka na mai ɗaukar nauyi ko kuma produsa da da daman kakan hito a matsayin jarumi amma mutane sun hi maka wannan kallo idan an ce wannan mai ɗaukar nauyi shine kusan uban tafiya uban biki kenan ni ne ne ya saka shiga wajen ɗauke irin wannan mataki ka ce a kai za ka ɗaukar nauyin fim ka ce a zo a yi hmm? to alhamdulillah eh, kamar jawabin da ka yi ɗazu cewa eh, niger ta kasance ƙasa ce wadda mafi yawanci ba a cika samun gudunmuwa ba sannan kuma banda hakan ga wasu ba su cika sanyo su ba saboda allah na shigo tun da muka tashi dai muna dai yara a mu haka mun tashi cewa sana'a tana birge mu a ranmu kuma mun ji ta yi mu sannan kuma banda haka a ranmu mun ji cewa eh, lalle za mu ba da wani sako mai muhimmanci <clears throat> to can mun yi zama can baya baya an yi zama lokutan da ana sa yi abin babu halin da za a abin sai aka mayar abin kungiya tun ana zanne misali in za a sabgar in za a kashe misali jika ɗari uku sai ya susuti wannan ya bada wannan ya bada sai muka ga wannan kuma yana kawo matsala da kuma tsirku saboda menene matsala ka san alakul halar duk lokacin za a abu akan duba dacewa kuma da cancanta mm. watan in kama kai ka bada jika hamsin wanda ya bada jika hamsin wanda ya bada jika hamsin misali sai a ga wannan rol din ta yi daidai da wani ka gane ko mm. shi kuma wancan sai ga a yadda na bada jika hamsin ya bada jika hamsin to kenan kamata ya nima ina bukatar rol din ko kuma akan zaɓi matsayin hawa yawa akan zaɓi matsayi ba eh, a ciki mm. so da muka duba sai muka ga wannan abin zai kama matsaloli kuma zai kawo mu su ga ta da rashin fahimtar da rashin fahimtar juna saboda shi duk abin da za a yi an yi san duk wanda aka ce ne shi zai taka wannan rawar da an gan shi a gane eh haka nan ka gane ai eh. tunda in baka manta ba mu wannan haraka ilmantarwa ne wa'azantarwa nishadantarwa fadakarwa. Mm. ka gane ko to duba da wannan sannan kuma banda haka wasu mutane sukan kira ta da cewa wasan kwaikwayo mm. ma'ana duk abin da wani ya yi za mu mu kwaikwaye shi kuma abin ka ga eh haka na dini mm. to duba da wannan shi ne muka tsaye muka nazari muka ce to a gaskiya fisbila wannan haraka ba kungiya ya kamata a ta ba ya kamata harkar nan ya zama ta zama kamfanin nuka to sai muka duba daga cikin wasu wanda Allah ya ba iko suka yarda masa dauki nauyi to alhamdulillah sai Allah ya samu mana daga ciki shine dalilin da yasa na fara producer ka fara daukar nauyin fim wani irin fim ne ka fara daukar nauyi naka na kashin kanka dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar. Wani irin fim ne ka fara daukar nauyi naka na kashin kanka? Eh akwai wani fim wanda ake ce ma eh, ajalinka. Ajalin mutum dai ko? To ajalin mutum. <laughs> Saboda shi wannan wani fim ne wanda yake eh, fim din na cikin gida ne. Hmm. Fim din yana da ban tsoro sosai. Akwai faɗakarwa. sannan kuma akwai ban dariya sosai a cikin fim din saboda ka ci dariya sosai mm. saboda yana ga cikin fim din nasa jaruman najeriya nasa na baraska eh, kuma nasa yar auta mm. yana ga sudi ne wanda nasa mm. me ba ka ra'ayin ka ɗauko jarumai na wani waje ka gama da naku saboda can muna samun wasu matsaloli cewa eh, duk da yake kasan ita harkar duniya in an ce za a yi ta za a samu mutane kashi-kashi da yawa kowa da ra'ayi koko a wai misali wanda ake wuri daya mm. koko misali ya zama to a ce an taso wuri daya amma saboda wani tunani za gana an koma gehe na an koma gehe mm. to can shekarun baya an yi kudurin za a yi an yi kudiri sosai za a yi ana dan yi ana yi to cikin wanda su wasu koma gehe sai ga wasu sun dan soki burutsun su haka hmm. to idan aka duba za ga an soke mu a ce a can baya baya a ce a nan babu kaza babu kaza kamata a ce nan an yi kaza an yi hmm. kaza to shi ya samu haka sai wasu sai su kawo rahwashi da hmm. kallon fina-finan wasu lokuta da suka wuce ka gane ko to daga baya baya sai muka yi nazari ka ya kamata mu dan rika cudawa da mutanen tsallaki yadda za a yi a gauraya yadda za a yi a gauraya sai wani ta da wani eh. shine dalili na da yasa na sawa na jaruma a cikin fim din to wani irin tasiri ka gani wajen hada jaruman wasu wurare da wasu yankuna eh gaskiya alhamdulillah akwai matsaloli amma dai gaskiya ni ban cin musu ba hmm. saboda abin da sa ce ma ban cin musu ba ko ba komi da komi dama kahin wannan fim din haɗa mu dama muna da alaka sosai hmm. tunda sukan zo nan in za su wuce ya mai ko kuma takan so ma zai zo ya kwana biyu wajen ka ya koma ko kuma zai wuce ba. ya zo wajen kai akwai kyakkyawan mu'amala akwai kyakkyawan mu'amala sosai gaskiya ni ba samu ta matsala ba masha Allah to madalla barin koma bangaren ah, maimuna ah, hajiya maimuna barka barka dai ah. to eh da farko dai abin da zan ce maka shine ra'ayi kasan yawwa yana da kyau kowane dan adam ya zama yana da ra'ayin kanshi to wannan harka abu na farko dai ra'ayina ne wanda na taso da shi tun kafin ma in san me ta kunsa to kuma a hankali a hankali ina girma ina dan fahimta abubuwa sai na fahimci a to ai bayan ma ra'ayina din akwai kuma wasu abubuwa waɗanda jama'a da yawa za su iya amfana eh, zan iya amfana da jama'a da yawa ta bangaren ita wannan sana'a to me kika fara shigowa ko waka a gaskiya waka na fara mhm. insha Allah ta yaya kika shigo wannan kwakokin to wannan kusan dai in ce labari ne mai tsayi amma barin dan takaita maka shi wata rana ne muna tafiya ni da wata yarinya makociyar mu to tana da wani aboki mawaki ana ce mai eh, yahaya big boy to sai mun zo kasuwa mun dan yi sayayya haka sai take ce mun wai wance kin san da cewa akwai mawaka maradi sai na ce haba dai mawaka sai ta ce min wallahi ko ina da ma wani aboki kin ji kin jiga wurin da yake can mu biya mu sha ruwa shikenan sai na ce mata to mu biya ko da muka zo kuma sai muka isko shi yana harakan waka yana yin waka wata waka ta aure haka hmm. sai muka gaisa da shi sai nake cewa la ila yau dai ga ni ga mawaki kuma ga ni ma wurin da ake waka hmm. kai wannan abu ya ban mamaki sai ce kin gani ko yar fulla kuma wallahi daga jin yan muryar nan take za ta yi waka sai na ce kai ha ba wasa kake yi wace irin waka kuma sai ce wallahi murya ki za ta yi waka sai na ce a gaskiya ni kan ban yarda ba sai ce to me zai hana ki yarda in gwada ki na ce yanzu kana ganin ni zan iya yin waka ya ce sosai ma ya ce min zauna nan wurin na zauna sai ce to ki min amshin wannan waka ta aure yana faɗa min abin da zai faɗa min ni kuma ina yi to da yake ina cikin zumu zumuɗin abun kuma dama kamar da na faɗa maka ina da ra'ayi to amma ban san ta hanyoyin da zan bi ba in gana cika wannan ra'ayin nawa to wannan da shine sila shine dai sila shi kuma fim kamar shi ma dai labari ne mai tsawo amma dai zan takaita maka kusan wannan bawan allah darakta gashi na wanda muke tare da shi shi ne mm. mutum na farko wanda ya fara dora min kyamara shi kuma fim naga ga ana haska wani fim ne a wani gidan tv wani fim mai suna jagwal mm. to sai na ɗauki nambobi bayan an gama fim ɗin ko na ɗauki nambobi sai na kira ko na kira sai aka yi katari wannan fim ɗin eh wannan ne yayi producing din film shi hmm. wannan producing Faruk eh ko da na kira shi sai muka gaisa lafiya lau kaza kaza aka dan yi hira wasa da dariya shikenan kwana biyu dai muna dan gaisa da su sai wata ran na bukaci ya kamata mu haɗu da su mu gaisa hmm. to sai suka tambaye ni wace unguwa nake sai na ce musu ai gashi gashi na dai ba su address complete dina hmm. sai suka zo ko da suka zo suka kira ni sai na to sai muka gaisa sai nake nuna musu nema ina da ra'ayi a kai gashi gashi abubuwan suna birge ni sai suka ce to ai wannan ba wani damuwa bane lahiya lau dama kuma ana da bukatar jarumai wa'anda tun da kusan yanzu ne dai ake ta kokari a ga ya ne za a yi a kafa abin ya zama abin ya bada ma'ana sosai cikin jama'a. bangaren iyayena na ce ba da matsala tunda hannu musu izini ma aka dinga zuwa gidanmu gaban iyayena a zauna a yi hira a yi zumunci da sauransu mm-hmm. kuma irin in na hito ma haka na cika na dan bata lokaci to zan kira mahaifiyata in haɗa su da ita su magana dai kusan dai abu dai komai lafiya lau mm-hmm. to sai aka fita aiki muka fara aiki kuma ni kan kaina sai a lokacin ne na fahimci cewa eh lallai zan iya din yanzu kina fim kina uh, waka wani kika fi so a ciki <laughs> gaskiya eh. to a ba duka ba guda zaki zaba to gaskiya na fi son waka me yasa yawwa saboda ita waka aba ce wadda tun farko na tasa da ra'ayinta ina da ra'ayinta sannan kuma yanzu maganar da ake yi waka wata aba ce wadda cikin ɗan lokaci zan iya yinta ta saɓanin fim wanda sai an nemo ni ne sai an sa ni ka gane to ita kuma wannan ba na bukata hanya ba na bukata a nemo ni na bukata a bani wani abu ko ina zaune gida ma kai ko cikin dare ma in na farka irin kaɗan farka bacci ya gagare ta kawai sai in tashi in ta yin sha'ani na ni kaɗai <laughs> to kaga dole zan dan fi rija'a a kan shekaru nawa kika tsinta kanki cikin wannan haraka To gaskiya na fara wannan harkar tun ina da shekara goma sha uku cikin ta sha hudu na fara harkan waka kenan. Na fara to kuma yanzu akalla dai shekaru na na ci ishirin da biyar da watanni da shida dai ma za a ci. Shi kina gwargwarar duniya. <laughs> To muka dawo a bangaren ci gaban wannan masana'anta ko wannan haraka mm. idan za a ci bim da waka a wannan jiha ko kuma kasar Nijar. me za ki iya ce masu kallo za a iya cewa kwalliya tana biyan kuɗin sabulu wajen samun wani dan abin masarufi na sarrafawa tunda ai ana sallah dan lada bai cin nishadi ita in misali mutanen da kuke nishadantarwa yan uwan ku ne kin ga ita mikro ba yan uwa ku bace ba kyamara ba yan uwa bace ba taran tana ɗaya tsaye ta kiyi da sauransu me ake samu a cikin wannan business din to gaskiya kamar yadda na faɗa maka shi mutum kowanne yana da ra'ayi kuma yana da dagewa akan ra'ayin shi hmm. kusan dai ni dai a nawa bangaren ni ina yin wannan harkar ne saboda ra'ayina ne saboda kuma in tura sako kamar yadda na faɗa maka in faɗakantar in nishaɗantar da awa ta hita da dawa yawwa to kusan dai in na samu ɗin hmm. in na samu amfanin da yake ciki ina so in kuma ban samu ba bana la'akari da cewa a to tun da ban samu kaza ba da ne kaza to me yasa zan sake in yi kaza mm. bana la'akari da wannan kuma ka san ita rayuwa ko me kake yi duk abin da kake yi a duniya to dole wata rana yana da tashi ranar ta musamman lalle ba zai zamana a ce kullum kana samu ba ko kuma duk lokacin da ka so ka samu din ka samu to amma akwai lokacin kuma da samu zai zo maka a lokacin da baka yi tunanin shi ba a ta wannan harakan tamu to kusan dai in mun samu din alhamdulillah in kuma ba mu samu ba hakan kuma baya saran mana da gwiwa yan na da nasu kalubale kamar yadda masu sana'o'i daban-daban ko al'umma ke da nasu kalubale idan an ce kalubale a cikin wannan haraka ne kalubalen ta musamman ga iya mace babban magana a kaɗan zaki faɗi aikin sa lokacin ba zai ishe mu ba gaskiya ne hmm. to kusan dai kalubalen da muke fuskanta mu mata na farko dai in an ce ke yar fim ce to a idan jama'a ke yar bariki ce kalmar wasu kiri-kiri wasu kuma bayan idan mu wasu mm. kuma muna gani mm. to amma abin da basu fahimta ba shine akwai fa wa'anda daga cikin ma masu jifa mu da wa'annan kalmar akwai waɗanda zaka ga 'ya'yansu suna gida suna adana da su suna killace da su ba sa waka ba sa fim amma wallahi wani mugun abin da za su yi mu 'yan fim mugun abin da suke komsawa ba za mu iya yin shi ba mm. to kamar yadda hausawa suka ce dama shi laifi tudu ne kakan haye ka ka hango na wani ya kuce shi in an muku wannan kallon ji za ka yi duk duniya wai me yasa ma muta ya za a yi ka shiga kwakwalwa kowa a duniyan nan ka fahimtar da shi menene harakan fim mm. menene harakan waka kuma ya za a yi duk duniya ka sa kowa ya yarda da kai ɗari bisa ɗari cewa kai fa ba ɗan iska ba ne. ce rashin samun kuɗi a kai za a iya cewa wannan shine ya zama babban ƙalubale. ne babban ƙalubalen da mu mata muke fuskanta kuma za ka gani yawanci waɗanda suke wannan harakan za ka ga ko lokacin aure ya zo miki kika yi aure kamar wani ikon Allah sai kaga Allah ya jarrabe mu a gidan auren da ka je ka dan haɗu da yan abubuwa dai wanda zaman auren ma sai ya gagara to yanzu da ka hito a a ba za a diba wannan matsalar ba eh kawai ai ma FM ce ta saba rike kuɗi idan ta sun bude ya za a ta zauna gama saba rike kuɗin eh? <laughs> yanzu fa muka yi magana da kai <laughs> to shikenan eh, kin tangale ne haka ne masu kasancewa tare da mu a wannan tasha ta rediyo muryar Amurka ana tsaka da tattaunawa da shirin nan da muke gabatar muku mai taken yau da gobe wanda a yau shirin yake magana akan harkar uh, fina-finan hausa da waƙoƙin ma na hausa a jihar maraɗi ƙasar niger domin uh, jin irin yadda wannan masana'anta ta samu gaba da maguran da take so ta cimmawa. kammala shirin namu bari mu leƙa filinmu na ƙwalama. to shi kuma wannan eh, abin gane wannan abinci ne kamar mu ce miki na nama nama ne na shanu gashi nan aka niko aka kawo da aka niko aka kawo shi an nika shi tare da kayayyaki haka su tafarnuwa da seleri wani ganye ne haka da muke sawa ana ce mishi seleri a turance da persil persil shi ma yana nan shi ma wani ganye ne mai kaman abin gan karoti amma seleri sunan shi to da su ne da tafarnuwa ake gamawa a nika mai so yana nasa dan a tarugu a cikin nika sai a niko miki a markaɗo miki shi mai kyau kuma tsoka ba mai zare ba ba mai eh, kitse ba kuma shi wannan tsokan naman shanu shine muka ɗauko muka kawo sai ki ɗauko ɗan gishiri kaɗan garin gishiri ki ɗan watsa a cikin shi in kina amfani da maji kuma sai ki sa mishi maji aron maji kenan ki sa dan kadan in biki amfani da shi kuma wala ba asa da gishirin kaɗai sai ki zo ki ɗauko kwai ko da ɗaya ne ko da biyu ne sai ki hasa kwai ɗanyen nan sai ki saka a cikin wannan nama sai ki abin gakin shi ki gama shi ki gama shi ki gama shi ki hada shi in ya gama ya kama jikin shi abin da yasa muke sa kwai a ciki dan saboda wurin suya kai ya watse hakan an sa shi cikin mai mai zayi ya cibire dan eh, ya cibre mm. to kina gani yanzu gashi nan mun yi cibri cibire cibire cibire na bullet kin sunan shi bullet to yanzu wannan cibire cibrin da muka yi kuma cibire iri iri ne in kina so kina yin shi mulmule mulmule haka kina yin shi mai tsawo to shine yanzu gashi nan muke soyawa bullet kenan na nama shanu to yanzu shi wannan bullet in kika soya shi shi kadai ake cin shi ko a ah, tare da frit ba ga kina ga dankalin turawa ba pom de terre mm. ga dankalin turawa shi kuma shine frit mun yayyanka shi mun yayyanka shi gashi nan yanka kanana kanana kanana yanzu dankalin turawan shi gashi nan in kin wannan eh, bullet kin wannan ya soyu sai mu kwashe kuma sai a zuba wani mai kuma sai a yi frit kenan wannan dankalin turawan soyayye da shi da wannan bullet kin na naman shanu shine za mu gama mu ci tare ga shi dankalin turawan a soye sai ki gama sai ki dan abin ga ji in gane ko eh elmiya kadan kaman ta miya ta mutard ko ta mayonnaise haka ko dan atarugu da albasa ki yi miya ki da dan tumatir danye sai ki gama ki ci da shi dan jajjabi eh ana jajjagawa a ƙasa ko kuma kina soya shi a cikin mai duk dai yanda kike so dai mm. eh muna soyawa wata ran kuma muna yin miyar ƙasa haka a ƙas da tumatir danye da albasa da ɗan tafarnuwa da ɗan gishiri kaɗan mai amfani kuma yana sa maji. shi kenan sai ki gama ki ci shi da dankalin turawa soyayye tare da wannan buletkin nama soyayye haka ne a sha tuwo Masu saurare abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shirye yau da gobe na wannan sati. Don haka nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Hadiza Kyari sai kuma Sa'ida Hamdun da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna. daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc muke sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya.